daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mushaba adam ya tare da kowa a wannan fitowar ta ce zango na farko a wani rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci su ne labarin duniya da dume su muna kuma dauke da shirin nan na kokun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana sai shiri na musamman da muke ɗauke da shi dangane da ranar haihuwar imam hassan salam da kuma mukarkare da shirin nan naku na don masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. labarin duniya da farko ga kanunsu fiye da mutane ashirin ne suka yi shahada sanadiyar hare-haren amurka da a kan kasar yemen kwamandan dakarun kare jin musulunci ya ce mai iran ba su san wani abu ba sai karfi ƙasar afirka ta kudu ta nuna wato ta mayar da martani akan korar jakarinta da amurka ta yi to yanzu sai a gaya zama domin ajiye cikakkun labarun. fiye da mutane ashirin ne suka yi shahada sanadiyar har-haren amurka da birtaniya akan kasar yaman da safiyar yau lahadi sojojin amurka da birtaniya sun ci gaba da kaiwa kasar yaman har-hare inda a bayan nan suka kai wasu jerin har-hare guda uku yankunan da har-haren na amurka da birtaniya suka shafa a cikin yaman din sun hada da alisabba da ke gundumar shahar da hakan ya yi sanadiyar kashe ɗaruruwan dabbobi hakanan kuma sojojin na amurka sun kai wasu har-haren a gabashin majar da ke gundumar ma'arib tun da maraicen jiya asabar ne da sojojin na amurka suka shelanta kai wa yaman har hare a biranen sana'a sa'ada da kuma zamar a birnin sa'ada ƙananan yara hudu ne suka yi shahada sai kuma ta mace guda ɗaya yayin da wasu mutane su goma suka jikata wasu yankunan da hare-haren na amurka suka shafa sun hada da mikra da ƙurashiya a gundumar baida a yankin jarf da ke birnin sana'a mutane tara suka yi shahada a harin ranar asabar tashar talabijin ɗin almasira ta ƙasar yaman ta bayar da labarin da ke cewa jimillar waɗanda suka yi shahada sun kai 24 sha hudu daga cikinsu a birnin sana'a sai kuma goma a sa'ada hakanan wani adadin da ya kai mutane 23 sun jikata ƙungiyar ansarullah taiman ta jaddada cewa za ta ci gaba da kai wa jiragen ruwan haramtaccen ƙasar isra'ila hare-hare a ruwan red sea har zuwa lokacin da za a kawo ƙarshen hana shigar da kayan agaji ga mutanen gaza masu azumin ramadan daga maraicen asabar ne dai zuwa tsakar dare sau talatin amurkan da birtaniya suka kai wa yaman ɗin har-hare ƙungiyoyin falasina suna ci gaba da yin allah wadai da hare-haren amurka da birtaniya a kan ƙasar yaman ƙungiyar gwagwarmar musulunci ta ta yi allah wadai da hare-haren amurkan da birtaniya a kan yaman ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta fitar da wani bayani na yin tar da hare-haren da jiragen yakin amurka da birtaniya suka kai wa birnin sana'a a jiya asabar ita ma ƙungiyar jihadul islami ta fitar da nata bayanin na yin allah wadai da amurka saboda harin da ta kai wa yaman ɗin tana mai bayyana abin da amurkan ta aikata da cewa abin kunya ne da nuna goyon baya ga laifukan da haramtaccen ƙasar isra'ila take aikatawa a kan al'ummar wannan yanki ƙungiyar jihadar islami ta kuma jinjina ga ƙasar yaman saboda yadda ta tabbatar da jarumta ta asali irin ta larabawa da ta musulmi wajen nuna goyon bayan mutanen gaza da al'ummar palestino baki ɗaya kwamitin al'umma na goyon bayan gwagwarmayar al'ummar palestino ya bayyana harin da amurka da birtaniya suka kai wa yaman da cewa nuna goyon bayani karara ga haramtaccen ƙasar isra'ila bayanin ya kuma ce maharan ba za su karya lagon bayan al'ummar wato yaman ba da suke tsayin daka wajen taimakawa falasinawa da kalubalantar killace mutanen gaza da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi bisa goyon bayan amurka ita kuwa ƙungiyar harkatul mujahidin ta yi kira ne ga rayuwar al'umma a duniya da 'yan gwagwarmaya da su haɗa ƙarfi da ƙarfin domin fuskantar wuce gona da iri na 'yan sahiyoniya da amurka tare da ƙara da cewa babu abin da zai taka wato masu ɗaga hanci kamar amurka birki idan ba ƙarfi ba. To kuna tare da Radio Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran da ke ku labaran duniya kai tsaye. Kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran ya ce makin Iran ba su san wani abu ba sai karfi. Kwamandan dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran Manjojinar Salami wanda ya gabatar da jawabi a wurin tunawa da shahid Mahadi Bakari a garin Tabriz zabe na cewa. babu yadda za a yi jamhuriyar musulunci ta iran ta bude tattaunawa da amurka ƙarƙashin barazana yana mai ƙada cewa yin gwagwarmaya da jajircewa a gaban masu girman kai da ɗaga hanci yana daga cikin muhimman koyarwar alkur'ani mai girma da kuma tsarin musulunci majo janar salami ya ƙara da cewa ta hanyar tsayin daka da dunkulewa al'umma wuri ɗaya za a kai ga samun nasara hakanan kuma ya ce a tsawon shekaru arba'in da suka gabata al'umma iran ta kasance a cikin fadaka wajen fuskantar duk wata barazana bugu da ƙari kwamandan dakarun kare juyin juhar musuluncin na iran ya ce maƙiyan jamhuriyar musulunci ta iran masu ƙeƙashewar zuciya ne ba su aiki da mantiki kuma ba su aiki da duk wata halayya ta yin adamtaka abu ɗaya tilo da suka yi imani da shi shine amfani da ƙarfi har ila yau kwamandan dakarun kare juyin halin musuluncin na iran ya yi ishara da halayya haramtaccen ƙasar isra'ila da amurka a yaƙe-yaƙen gaza labanan syria yaman iraki da afghanistan yana mai da cewa sun tabbatar da cewa su masu kare alkawali ne don haka batun tattaunawa da waɗannan irin makiya kuskure ne. ƙasar afirka ta kudu ta mai da martani akan korar jakadanta daga amurka fadar shugaban ƙasar afirka ta kudu ta bayyana baƙin cikinta akan korar jakadanta daga amurka da aka yi bayanin fadar gwamnatin na afirka ta kudu ya biyo bayan sanarwar da sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ne na cewa ba a maraba da jakadan wato afirka ta kudu ibrahim rasul a cikin kasar ta amurka to ƙarshen labarin duniyar kenan thank you Tuma da yanzu sai a gaza ma domin a ji jerin shirshiyen da muke ɗauke da su da suka haɗa da ko kun san shiri na musamman na ranar haihuwar Imam Hassan alaihi salam sai kuma shirin na masu saurari a yi sauraro lafiya kuma da haka muke ban kwana da ku. Ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Lahadi 16 ga watan maris ɗin shekara ta biyar wanda ya daidai da 16 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 719 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan ramadan na shekara ta 727 hijira kamariya ibn zamalakani babban malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin adabin larabci da fikihu ya rasu a birnin damascus na ƙasar syria shehin malamin da ya fara karatu ne a gida sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamanin zamaninsa a birnin damascus sannan kuma yana dan shekara goma sha takwas a duniya aka ba shi izinin ba da fatawa bayan haka ya rike ayyuka masu tarin yawa waɗanda suka hada da karantarwa da kuma alƙalanci sannan kuma ya wallafa littattafai masu tarin yawa daga cikin su akwai littafin nan na alburhanil kashif masu saurari ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan maris ɗin shekara ta alif da talatin tara kafin yakin duniya na biyu jamus karkashin nazi ta mamaye czechoslovakia saboda haka ne bayan austria jamhuriyar czechoslovakia ita ce ƙasa ta biyu da jamus ta mamaye sojin jamus sun mamaye land a ƙasar czechoslovakia a ranar talatin ga watan satumba shekara ta alif da talatin takwas sannan kuma suka mamaye dukkanin ƙasar a rana irin ta yau masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan maris ɗin shekara ta dubu biyu da goma sha hudu al'ummar kirimiya suka kada ƙuri'ar amincewa da sake komawa ƙarƙashin zaɓe na raba gardama a cikin ƙasar rasha bayan faɗuwar gwamnatin tsohon shugaban ƙasar ukraine viktor yankovic da kuma takun saƙa tsakanin rasha da ukraine rundunar sojin ruwa ta rasha wadda take gaɓar ruwa na yankin sebastopol ta kwace iko da yankin crimea sannan kuma sojin rasha suka shiga yankin na crimea gwamnatin rasha ta gudanar da zaben rabu gaddama a yankin domin halasta matakin ganin cewa yankin ya dawo cikinta ganin cewa galibin al'ummar crimea dai 'yan asalin ƙasar rasha ne. masu warare ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan maris din shekara ta 1977 aka kashe fitaccen dan siyasar kasar labanan kamal jumblat an haifi kamal jumblat a ranar 6 ga watan disamban shekara ta 1917 a kudancin birnin beirut fadar mulkin kasar labanan sannan kuma tun shekara ta 1952 ne jumblat ke fafutuka a bangaren adawa sannan kuma ya samu dama hamɓarar da gwamnatin bashar alkhori a lokacin daga shekara ta 1965 ya dauki makamai kuma ya kafa jam'iyyar pro-soviet kamar jim jimblat ya zama mai goyon bayan gwagwarmayar palestinawa bayan yakin kwanaki shida na shekara ta 1967 tsakanin larabawa da isra'ila jimblat ya zama babban sakataren kungiyar larabawa mai goyon bayan palestino shekara ta 1972 1976 ya yi kakkausar suka ga shigar sojin siriya cikin kasar labanan domin kawo cikas ga shirin siriya ya zagaye kasashen turai da kuma kasashen larabawa amma abin da ya ci tara a ƙarshe dai an kashe kamal jimbulat a tsakiyar watan maris na shekara ta 1977 a hannun abokan sa yana da shekaru 60 a duniya bayan mutuwarsa ɗansa walid jimbulat ya ci gaba da jagorantar ƙungiyar da kuma mabiyansa duk wani shade walid jim black yana goyon bayan gwagwarmayar palestinawa amma kuma a lokaci guda yana dasawa da kasashen turai masu goyon bayan isra'ila da kuma taimaka mata wajen kisan palestinawa hakanan kuma walid jim black ya shahara da matsayarsa wajen kiyayya da gwamnatin syria tun daga lokacin mulkin hafiz al-assad har zuwa lokacin mulkin bashar al-assad kamar yadda kuma matsayarsa takan canza lokaci zuwa lokaci dangane da kungiyar hezbollah inda a wasu lokuta yakan fito ya soke manufofin kungiyar da kuma gwagwarmayar da take wajen yaki da manufofin amurka da na kasashen turai da ma na isra'ila kan kasar labanan daga bisani jumblat ya koma gefe guda ya ɗora ɗansa kan tafiyar da al'amura na jam'iyyarsa baki ɗaya da ƙarshen masu saurare kuma san cewa shekaru 85 da suka gabata a rana irin ta yau 16 ga watan maris ɗin shekara ta 1940 marubuciya 'yar kasar sweden salma legrelov ta rasu sannan kuma an haife ta ne a shekara ta 1958 kuma bayan kammala karatunta ta fara koyarwa da kuma rubuce-rubuce da kuma rubuta kagaggun labarai sannan kuma ita ce mace ta farko wadda ta samu kyautar nobel a fannin adabi shekara ta 1909 littafan da dai sun hada da littafin nan na the legend of gustav sai kuma littafin the legend of jesus and invisible strings jama'a masu rare assalamu alaikum barkan mu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman dangane da haihuwar imam hassan almushtaba dan ali dan abi talib alaihi salam inda za mu ambaci kaɗan daga cikin tarihin rayuwarsa da kuma darsan da wannan rayuwa ta sami albarka take koyar da mu da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin. ya Muhammad ya khairil mursalin يا ابن فاطمة وعلي يا حبيب المؤمنين حسن يا ابن الطور شيني إمام أبو محمد الحسن طن علي طن أبي طالب kuma ɗan Fatima a Zahra ɗayar manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka. Shi ɗaya daga cikin shugabannin samarin aljanna biyu wato shi da ɗan uwansa Imam Hussein alaihi salam hakanan kuma yana daga cikin iyalan gidan manzan Allah hudu da manzan Allah ya tafi da su zuwa mubahala da girsucin Najran kamar yadda ya kasance ɗaya daga cikin ahlul kisa biyar waɗanda Allah maɗaukin sarki ya tsarkake su tsarkakewa Shi ne kuma limami na biyu daga cikin limaman ahlul baita alaihim salam goma sha biyu da manzon Allah ya bishara da su a matsayin shugabannin shari'a a bayansa an haife shi a garin Madina goma sha biyar ga watan Ramadan mai alfarma a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah daga Makka zuwa Madina. Shi ne ɗa na farko a wajen Fatima ta Zahara ɗayar manzon Allah, kuma ɗa na farko ga mahaifinsa Imam Ali dan Abi Talib alaihi salam. Bayan haihuwarsa, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yalan gidansa tsarkaka ne da kansa. Ya ɗauke shi ya yi masa ba a sa'ar da aka haife shi, kamar yadda shi ne ya sanya masa suna bayan da mala'ika jibrilu ya zo masa da umarni daga allah maɗaukakin sarki kan a sanya masa suna hassan manzon allah ya yanka masa rago da hannunsa mai albarka a ranar suna a wata rawaya kuma aka ce akuya hakanan kuma manzon allah ne ya yi masa aski a ranar suna da hannunsa mai albarka ya tashi ƙarƙashin tarbiyyar mahaifinsa da kakansa manzan Allah kamar yadda ya kasance wasiyin mahaifinsa Imam Ali ɗan Abi Dalib alaihi salam kafin shahadarsa al'ummar musulmi sun yi masa mubaya'a bayan shahadar imam ali amma ma'auya ɗan abu sufyan ya ƙi masa mubaya'a domin kuwa dama tun kafin lokacin ya yi tawaye ga imam ali kuma ya shelanta yaƙi a kansa kamar yadda ya bi irin wannan salo kan imam hassan alaihi salam duk da cewa salon makircin da ya shirya ma imam hassan ya sha bamban da abin da ya yi a lokacin imam ali alaihi salam al'ummar musulmi sun ƙudiri aniyar dawo da mu'awiya ƙarƙashin shugabanci na musulunci amma ta hanyar yaudara bayar da cin hanci da rashawa ya sai wasu daga cikin kwamandojin rundunar imam hassan alaihi salam inda suka munafince shi da kuma yadda hawarijawa suka mara baya a gare shi da farko kuma suka juya masa da dai sauran abubuwa da suka wakana a tarihi wanda daga ƙarshe domin maslahar addini imam hassan alaihi salam bisa hikimarsa ya yi sulhu da ma'auya dan abu sufyan daga cikin sharɗan da aka yi sulhu a kansu har da miƙa lamarin musulmi baki ɗaya ga imam hassan alaihi salam bayan mutuwar ma'auya ko gazawarsa idan kuma imam hassan ba a raye yake ba ko wani dalili da zai sanya ba zai iya ci gaba da shugabancin musulmi ya wakana ba to dan uwansa imam hussein alaihi salam zai karbi lamarin to amma ma'auya. ya shirya da sisa domin kada hakan ta kasance inda ya shirya makarkashiya da ta kai ga yin shahadar imam hassan alaihi salam inda lamarin koma ga imam hussein alaihi salam amma ma'awiya ya yi sauri ya shelanta ɗansa ya zedo a matsayin khalifa a bayansa a lokacin da ya ga mutuwa za ta zo masa. A cikin rayuwarsa, Imam Hassan alaihi salam ya shahara da haƙuri da haɗe fushi kamar kakansa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka da kuma mahaifinsa Imam Ali dan Abi Talib alaihi salam saboda Imam Hassan ya kasance yana sakawa waɗanda suka munana masa da kyautatawa tare da yi musu afuwa. Tabbas tsananin haƙuri da haɗe fushin Imam Hassan alaihi salam dangane da cutarwa da ya fuskanta bayan sulhun da ya kulla da ma'awiya ɗan Abu suyan daga ɓangaren mabiyansa da kuma maƙiyansa wani babban dalili ne akan girman haƙurinsa da haɗe fushinsa da ba su misaltuwa a tunani irin na mutum. A rawaito cewa wata rana Marwana ɗan hakan ya yi muggan maganganu da batunci akan Imam Hassan alaihi salam bayan ya gama sai Imam Hassan ya ce masa wallahi ni ba zan yi musun komai dangane da abin da kace a kaina ba kuma Allah maɗaukakin sarki ya kyautata lamarinka idan abin da ka faɗa a na gaskiya ne to Allah ya saka maka akan gaskiyar da ka faɗa idan kuma ƙarya ce to Allah maɗaukakin sarki ya saka maka akan ƙarar da kai domin kuwa Allah shine mai sakayya akan maƙaryata har ila yau an rawaito cewa marwan bin hakam ya hau kan mumbari ya yi huɗuba da a ciki ya ci mutuncin imam ali dan abi talib alaihi salam wanda a lokacin imam hassan alaihi salam yana zaune wanda shi ma ya ci mutuncinsa a cikin huɗubar tasa a masallaci sai labari ya kai ga imam hussein alaihi salam don haka ya zo wajen marwan yake ce masa ya ɗan zarga shin kai ne kake maga maganganu na batunci akan imam ali sannan imam hussein alaihi salam ya shiga wajen ɗan uwansa imam hassan yake ce masa shin kana jin wannan mutumin yana cin mutuncin mahaifinka amma ba za ka maida masa da martani ba sai imam hassan alaihi salam ya amsa masa da cewa me zan cewa mutumin da aka ɗaura shi akan mutane domin ya furta abin da ya ga dama kuma ya aikata abin da ya ga dama wata rana imam hassan alaihi salam ya ga kafar akuyarsa a karye sai yake tambayar bawansa cewa wane ne ya karya wannan akuya sai bawan nan ya amsa masa da cewa ni ne sai imam hassan alaihi ya tambaye shi dalilin karya akuyar sai bawan nan ya ce na karya akuyar ne kawai domin in bakanta maka rai sai imam hassan ya yi murmushi ya ce ma bawan nasa ni kuwa zan faranta maka rai sai imam hassan alaihi ya yan tashi sannan ya bashi dukiya mai tarin yawa An rawaito cewa wata rana wani mutum daga cikin mutanen Sham da Muawiya ɗan Abu Sufyan ya halakar da shi ta hanyar cusa masa ƙeya da iyalan gidan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayen gidansa a tsarkaka. Mutumin nan ya zo birnin Madina sai ya tarar da Imam Hassan alaihi salam bai yi wata wata ba sai ya shiga zagin Imam Hassan da ya yi masa munanan kalamai. Imam Hassan bai ce masa komai ba, ya yi shiru yana sauraron sa bayan mutumin nan ya gama imam hassan alaihi salam ya fuskance shi a cikin murmushi da fara'a ya yi masa sallama yana cewa ya kai wannan mutumi ina zaton kai bako ne kuma watakila kana cikin rudu ne akan al'amuranka don haka da a ce za ka nemi yardanmu da mun amince da kai da a ce ka tambaye mu da mun baka da a ce ka nemi mu da mun shiryar da kai da a ce ka nemi mu baka abin hawa da mun baka idan kuma ka kasance kana jin yunwa ne za mu ciyar da kai kuma idan ka kasance a cikin tsalici za mu tufatar da kai kuma idan ka kasance mabukaci za mu wadata ka kuma idan ka kasance korare za mu baka mafaka idan ka kasance kana da wata bukata za mu biya maka wannan bukatar da za ka nemi masauki a wajenmu da mun karɓe ka a matsayin baƙonmu har zuwa lokacin da za ka tafi saboda haka ina gayyatar ka domin mu zauna a wuri wadatacce tare da kai bayan da mutumin nan ya gama sauraron imam hassan alaihi salam sai ya fashe da kuka sannan ya ce hakika na shaida kai halifan allah ne a bayan ƙasa kuma allah shi fi sanin wajen da yake sanya saƙonsa tabbas a baya ka kasance kai da mahaifinka ku ne halittun allah da nufi tsananin ƙeya da su amma a halin yanzu kai ne halittan allah da nufi ƙauna sannan mutumin nan ya kasance bakon imam hassan alaihi salam har zuwa tsawon lokacin da zai bar birnin madina sakamakon kyawawan ɗabi'u da ya gani daga imam hassan da karamci da tausayi da baiwa da haƙuri da gudun duniya ya koma ɗaya daga cikin masoya iyalan gidan manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa tsarkaka حسن يا ابن الطهر محمد يا ابن خير المرسلين يا ابن فاطمة وعلي يا حبيب المؤمنين حسن يا ابن الطهر محمد يا ابن خير المرسلين يا ابن فاطمة A ɓangaren karamci kuwa, Imam Hassan alaihi salam ya yi shuhura da lakabin Karim Ahal Bait wato mai karamci a tsakanin iyalan gidan manzan Allah. Imam Hassan almushtaba ya raba dukiyarsa gida biyu inda ya kyautar da rabi domin Allah, sauran rabin kuwa ya sarrafa ta ta hanyar hidima ga iyalansa. Imam Hassan almushtaba alaihi salam ya wuce wannan matsayin inda ya kai ga kyautar da dukkanin dukiyarsa domin Allah. ya zama ba shi da komi ya yi haka har sau biyu a cikin rayuwarsa ya kasance a kan tafarkin kakansa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alin gidansa a tsarkaka da yake kyautar da dukkanin dukiyarsa da ya mallaka baya tsoron talauci domin ɗaya ne daga cikin shugabannin ziriyar da tafi kowace ziriya siffantuwa da faɗin alƙur'ani mai tsarki da ke bayyana cewa kuma suna fifita waɗansu a kan kansu ko da kuwa suna tsananin bukata wanda ya saba wa rowar ransa to waɗannan su ne masu babban rabo har ila imam hassan alaihi salam ya kasance ɗaya daga cikin iyalan gidan manzon allah da allah maɗaukakin sarki ke bayyana sadaukantarwarsu da ciyar da dukkanin abin da suka mallaka na abinci da cewa kuma suna ciyar da abinci akan suna bukatarsa ga matalauci da maraya da kuma fursunan yaƙi suna cewa mu kawai muna ciyar da ku ne saboda Allah ba mu nufin sakamako ko godiya daga gare ku imam hassan alaihi salam ya kasance mafi karancin mutane da sakin hannu a zamaninsa kuma wanda ya fi su kyauta ga mabukata da marasa galihu domin kuwa ya kasance baya hana duk wanda ya nemi taimakonsa sakamakon haka ake tambayar sa cewa saboda menene muke ganin baka hana duk wanda ya nemi taimakonka sai imamu hassan ya ce ni mabukaci ne a wajen allah a gare shi nake neman bukata sakamakon haka ina kunyar in kasance mabukaci amma ba na taimakon mabukaci allah yana azurta ni da ni'imarsa ni kuma na ɗaukar masa alkawali na raba wannan ni'ima ga mutane don haka nake tsoron idan na ki cika wannan alkawali da na ɗaukar masa ya dakatar da wannan ni'ima wadda nake raba ta ga mutane ibn sabbag al-maliki yana cewa karamci da sakin hannu ɗabi'a ce da take a cikin jinin imam hassan al-mushtaba a wata ruwaya an bayyana cewa imam hassan alaihi salam ya kasance yana ba da kyautar dinari na zinari dubu ɗari ga mutane yakan bayar da haka ga mutum ɗaya hakanan kuma a rawato cewa imam hassan alaihi salam ya sayi wani lambu daga wasu mutanen madina wato ansar a kan kuɗi dinari dubu ɗari hudu bayan nan sai ya samu labarin cewa waɗannan mutane kuma suna cikin bukata har sun kai ga suna roƙon mutanen gari don haka sai ya mayar musu da lambunsu a matsayin kyauta sa'id ɗan abdulaziz ya rawaito cewa imam hassan alaihi salam ya kasance ya ji wani mutum da ke gefensa a cikin masallaci yana roƙon Allah ya azurta shi da dirhami dubu goma na azurfa sai imam hassan alaihi salam ya miƙe tafi gida ya aiko mutumin nan da kuɗaɗen da yake bukata a rubuto cewa wani balarabin ƙauye ya zo ya nemi taimakon imam hassan alaihi salam sai imam hassan ya ba da umarnin a bashi dukkanin dukiyar da ke cikin baitulmalinsa wanda a lokacin akwai kuɗi dirhami

da rashin nuna isa suna daga cikin ɗabi'un Imam Hassan alaihi salam. Malaman tarihi da na hadisi sun rawaito da dama daga cikin ɗabi'unsa a wannan ɓangare. Ya zo cikin ruwaya cewa wata rana Imam Hassan alaihi salam ya zo zai wuce sai ya ga wasu talakawa suna zaune a ƙasa suna cin kutsirtsirin gurasa gaya. Sai mutanen suka yi masa tai da ya zo su ci tara mana. don haka sai imam hassan alaihi salam ya amsa musu ya zo ya zauna tare da su yana faɗin cewa lalle allah baya son mai girman kai duk cewa gurasar kaɗan ce amma albarkacin kasantuwar imam hassan alaihi salam tare da su dukkaninsu sun ci gurasas sun ƙoshi har suka barta bayan nan sai imam hassan alaihi salam ya gayyace su baki ɗaya zuwa ga liyafa inda ya ciyar da su tare da tufatar da su da yi musu karamci yana daga cikin ɗabi'ar tawalu'u da tsananin sauƙin kansa wata rana ya kasance yana zaune a wani wuri sai ya ƙura zai tashi daga wurin sai ga wani mutum talaka ya zo a wannan wuri zai zauna da haka sai imam hassan alaihi salam ya tarbi wannan mutumin da karamci da girmamawa ya zauna tare da shi sannan ya ce masa lallai ka zo wannan wuri a daidai lokacin da na yi azamar tashi shin ka yi mana izini in tafi sai mutumin nan ya ce ɗan manzan Allah na yi maka izini sannan sai imam hassan alaihi ya tashi ya tafi bayan mutumin ya ba shi izinin hakan hakanan kuma tsananin bautar Allah da tsoronsa na daga cikin abubuwan da suka shahara akan imam hassan alaihi wanda masoyansa da kuma maƙiyansa baki ɗaya sun yi ittifaƙi kan hakan ya zo a cikin littafin manaƙib cewa imam hassan alaihi ya kasance idan yana alwala gaɓoɓin jikinsa suna kaɗuwa launin jikinsa yakan yi fatsa-fatsa an tambaye shi akan hakan sai ya ce haƙƙi ne akan duk wanda ya tsaya a gaban ubangijin al'arshi launin jikinsa ya yi fatsa-fatsa gaɓoɓin jikinsa su kaɗu imam hassan almushaba alaihi salam ya kasance idan ya isa ƙofar masallaci yakan ɗaga kansa sama yana cewa ya ubangiji na baƙonka ya zo ƙofar shiga fadarka. Ya mai kyautatawa, haƙiƙa mai laifi ya zo gare ka, ya ma'abucin karamci ka shafe mini ayyukan laifi da na aikata da kyawawan da ke wajenka. Imam Hassan alaihi salam ya kasance idan ya kammala sallar asuba baya magana har sai lokacin da rana ta fito ta ɗaukaka. Yakan shagaltu ne a lokacin da an ambaton Allah maɗaukakin sarki. ya zo a cikin littafin na manaƙib cewa a lokacin da ma'awiya ɗan abu sufiyan ke fama da rashin lafiya ya ce yana baƙin cikin rashin tafiya aikin haji a ƙafa saboda hassan ɗan ali ɗan abi ɗalib ya tafi aikin haji har sau ashirin da biyar a ƙafa kuma da rakiyar ƙananan yara anas bin malik ya ce wata rana manzon allah yana zaune sai ya ga hassan ya shigo wurinsa sai na yi nufin in kare shi daga manzon allah sai manzon Allah ya ce kai canka ya Anas ka kyala ɗana masoyin zuciyata duk wanda ya cutar da wannan hakika ne ya cutar kuma duk wanda ya cutar da ni hakika ya cutar da Allah maɗaukakin sarki ya zo a cikin littafin fara'idus samatain da al'amali na shehu saduk cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa a tsarkaka ya ce akan Imam Hassan alaihi salam shi shugaban samarin aljanna ne kuma hujjar Allah a kan al'umma umarninsa umarnina ne faɗarsa faɗata ce duk wanda ya yi biyayya a gare shi yana tare da ni hakanan kuma duk wanda ya saba masa baya tare da ni مبروك To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman domin tunawa da ranar haihuwar Imam Hassan Al-Mustafa alaihi salam da fatan Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu da wannan ɗan takaitaccen bayani da aka ji dangane da rayuwarsa mai albarka da kuma darussan da take koyar da mu. Sai Allah sake haɗa mu a wata saduwar a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a nake muku fatan alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum jamhuriyar Musulunci Iran. Ta fatan kowa da kowa yana cikin goshin lafiya yana ɗaukashin ma'aikata wannan gidan rediyo fatan alheri To da farko dai suna na Kadora Diga Gadan Fulani Warji ina mai kasa gaisuwa na barka da sharruwa ruwa kamar su Salisu akwai Abdullahi Ibrahim akwai Ibrahim na Fulani a mai Arsenal akwai shugaba Ilyamu Shayi Garkin Daura akwai Yusuf Sahun Doki akwai Hussaini Dankon kiɗa ko waƙa, akwai Mala Ibrahim da ke garin Takatabo, akwai abokina Kanawa Ingila, akwai abokina Hayami Madrid Ingila, akwai Carlos Ingila, akwai Yusuf Doki dan Fulani Goda, akwai Sabu dan Fulani Goda, da dukkanin ma'aikatan ku ina gaishe ku mai gaishe ku a daidai wannan lokaci dora diga ga dan fulani warji Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Ibrahim ne wankin hula a garin Maigode a Kimma jihar Niger. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karɓi ibadan mu, Allah karfi ibadun mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Inda muke daidai Ubangiji Allah ya karɓa, Allah ya mu da lafiyar gudanar da ibada. Ina mika saƙon gaisuwa ta ga Hassan Barka na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da shi da iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan aminai na 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗin iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu mamara Ramatu ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarma na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu 'yan gwagwarma duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya kin jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Fati ke san kwara ta tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. ina yi maku fata na alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrinsu mai magana a Salisu haya a Nijar daga Fati ke son kwaras tattalin Nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jihohiyar musulunci da ke Iran da suna na Malam Kabiru da ke nan Dangulu kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu da sarar radio na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu ba man cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zangar luzman taksiman raba mai aski ba da raka su maɗatai isu maɗatai man cewa da mai gyaran saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maraɗi akwai ali bankula akwai kwankwarandam akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi da muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsohon mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambiya ghana najeriya senegal cameroon da ke nijar baki da na gode magana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kula da sauran radio na afirka assalamu alaikum To da kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Malami na gaba sai ka ja je salamu alaikum rediyon tseren to barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdul mai ruwan albarka. Ina gaida mai yaƙi abokin babana ina gaida ya makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas ɗan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan nigeria yan niger yan cameroon yan chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan guruf mai tarin albarka mutanen agades ina gaida ku mutanen yamai kamar su dan bare bari mai gaida ku malama ramata isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin mai amma can inda ya fi ƙarfi birnin kantagar hanga ina gaida ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Rinan kwarraka birnin kwankwarnar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare rihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga mai silifi da Kabiru Kabiru dan gulbo wajen makarantar Malam Abba akwai samun suke dan mutum limanci birnin Maradi akwai jirbi malam Adam sarki aiki Eh, hajar bil malam adam sarki aiki birnin marada akwai malam adam kula akwai adam harka tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi nake tamo yawa dan kiri nake tamo shaibu tagon mata wanda ba a saka duka dukan su a nan birnin kitamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasim babali liman ke can a agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ta kwansayar ke can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai ka tsubu mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garkin dauna najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja najeriya akwai abdulmumin muhammad garkin daula najeriya akwai salisu takasi moto da magana akwai abokina salisu dozman takasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran yan irin kwana tana da gadon akwai mai giri akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da jikolono angon zari akwai alhaji musa na abili mai nira kowa sha bakwai akwai gisa buzu da kenan zango ilis amurin shi na gari malam ibanan zango ilis muna tare da ku Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa murya rediyo Jamhuriyar Musulunci ta hiran Ina mana barkanmu da yau barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku warkwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka mana karshen wannan fitantunu na karshen zamani da muke fama da su alfarman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa muna cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadunmu Allah ka biya mana bukatunmu Allah ka yaye mana damuwanmu sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bissalan ina mu kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina mu kowa fata alkhairi bissalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Tahrayin Murar Musulunci suna na shugaba Iliya mai kafi da shayi garkin daura dangance da wanga rana ke bamu na sada zumunci da ta maka na makuwa fatan barka da man sharuwa cikin kusur lafiya Allah karbe ibadun mu. Ina gaida samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabir wanda yake Maradi akwai Ibrahim Jushena wanda yake garin Kasagi akwai Isu Madatte akwai Madatte akwai eh, dan mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, bajamasi dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar tramfuwa wajibi da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan ramfuwan karciya wajibi da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fadi da akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gina jamhuriyar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da sharuwa da watan ka sharuwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan sharuwa ruwa lahiya gadan ka dan wani watan ka sharuwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da babana lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin mada eh, layin zandar da alera ka maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran gurumfa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kuɗin kwadar layin zandar kallalin kwantar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai gangan sawari wata da zuwa gare ka auliya yaro tola mai gyaran mutunci mai da ke dan malam eh, a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera ka maka dukkan sallallahu alaihi zuwa gare ka ila mai katiri shayi wani ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan eh, tare mai godiya alheri alakai maka ibrahim shiyana garin a lera alakai maka domin zuwa tare zuwa gare ka eh, murtala magini a garin dangwami da wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin gida musamman ramatu isaka tsawo isa buzu lera alakai maka domin zuwa tare zuwa gare ka tsawo abubakar wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu a cikin ƙasa da duniya baki da ina mu kowa da kowa kuma amurka da shirya tare shirya amurka da kamar shirya shugaba ranka sangi da ibrahim gadon kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gaida kowa da kowa da wata an shawarwa laya kuma Allah ba madauka da ke cikin wannan tabarruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu ta'ala Allah samu dace Allah samu muna cikin ta wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako na farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna na mamman salisu sani wanda kiran shi dozaman shugaba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalanka da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadangare a kan Gwam ina gaida Malam Kabiru ina gaida iliya mai kanti da shayi daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga matumiya tasiri unguwa tudu ina gaida Abiru Sula Usman bakin kaso Taransa ina gaida Isufu eh, Madatai Sanusi Madatai Muci Soja Mai Adai Sau Siraji Letoro ina gaida Mamman Sani Bigman Ero Ganga ina gaida Suleiman Alhaji Bahari ina gaida Malam Umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira da sauraron radio na Afirka birni da karkara mai magana Maman Salisu na kiran shi da zaman shugaban na jihar da magarwa assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokacin government magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarwar fatakun shawarwar lafiya farko kuma zan amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da shan da kai da abokan aikin ka gaba ki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba Agades, shugaban kungiya masu kiyar sauran radio afirka da mamman sani cin waza da sanusi madattai da isu madattai da yi da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗa mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim a watan zamfarawa da isa jikan mesaji da kuma yakubu Igawa da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura watan ba manta da kai ba ya yahaya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijau da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da ya salisu yahaya ɗan nijar da zaki sodan gizomawa da bilyaminu agwarmaji da kuma ahmad afansi bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka na aga suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.